mara kudin sai na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 ma'ana mace mai ta kaba an hana ta ta sa kwalle ko ta yi abinda zai kawata ta yi sa ta yi kyau قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليثي عن أبيه قال حدثنا أيوب وهو بن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت تجي جاءت امرأة من قريش فقالت وتمت تكن قريش وتذو سيتتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إن ابنتي رمدت أفأكلها يا من الله تبس آتا تنادى تيوم أمودري تيوم إدو زن سامة كولي وكانت متوفى عنها كما مجنت يا رسول الله ما لا تنادى تكبا كنا قالت ala arba'ata ashhurun wa ashra yace haba wata hudu da kwana goma ba za ku yi hakuri ba kuma qalat inni akhafu ala basariha ce ina ji ma idon ta tsoron kar ta kamu da rashin lafiya kada cutar da ita fa qala la illa ta ashirin wa ashra yace ce a'a. sai ta yi takaban wata hudu da kwana goma kan kanat ihda kunna fil jahiliyati manzo Allah ce ya tura mata dayan ku ta kasance a cikin lokacin jahiliya ma kusanci hiddu ala zawji hasana shekara take ta takaba ثم ترمي على راس سنة بالبقرة سأل لأي شكرة تتك فرقون شكرة سيتنوكي تروس الدبوبي دبوبي سيتنوكا تبايزة تجيفر هكا تشافي دبوبي كور جاكي كو تنكي كو منيني أكاو دي دبا دا تشافي شاكا بتاتك باكينا تو دبا سيتموت to wannan ana nuna kwallin magani ne ko ko yana sa kwalliya ne kyau ne In inda dan magani ne ai ba za a hana ta yi ba ko? ƙwala akbarana bin abdullah bin yazid ƙwala haddasa na sufiyanu an yi an humayin bin an zainaba binti abi an ummiha an na mar'atar atatin mata zaujuha wahiyar tashtake ƙwala قد كانت إذا كنا تهج السنة <coughs> تهج السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة قال أخبرنا محمد بن معدان ابن عيسى ابن معدان قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن همير بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد القحلة yata ta mijinta ya rasu ma'ana tana cikin ta kabaki ne ina jin mata tsoro kada idonta ya kamu da cuta da rashin lafiya saboda me saboda mace in mijinta ya rasu ko dan wanta za ta yi kuka za ta yi menene wayannan duk za su haifa mata da ciwon ido ma'ana har yanzu ba tabbas ne cewa idon na ciwo ba ana tsoron kada idon ya kamu da cuta kenan ko قد كانت إهداكن ترمي بالبقرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة فقلت لزينب ما رأس الحول سينا تنبي زينب إنا معنى ترمي بالبقرة على رأس الحول قالت سيدتي كانت المرأة في الجاهلية mace ta kasance a lokacin maguzanci jahiliya kenan idza halaka zawjuha mijinta ya mutu amadat ila sharri baitin laha sai ta nufi sai ta shiga wani gida mafi kaskanci daki a cikin gidan ba za ta shiga wajen kaza wuri kaza a'a sai ta nemi wani kaskantaccen waje ko wajen aje kaya haka ta shiga ciki fajalasat fihi hatta idza marrat biha sara kharajat za ta zauna cikin shekara in shekara ta cika sai ta fito faramat wara'aha bi ba'arati sai ta dauki tarusun dabba sai ta jefa ta bayan ta haka fita ta kaba kenan maguzanci ne ba addini ba قال أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن همير بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتهل في عدتها من وفاة زوجها suka tambaya mace zata sa kwalli in tana ta kaba sanadiyar mijin ta yara su a tati mara'atun ilan na biyu sallallahu alaihi salama fasa alatu an zalika ce ai wata mace ta zo wajen manzo allah sai ta tambaye shi irin wannan tambaya قال فقال شيخي قد كانت إهداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم qazafat khalfaha bi ba'aratin sai ta doki tara al ba'ara shine taro sura kuma kenan eh thumma kharajat wa inna ma hiya arba'atu ashhurin wa asharan hatta yanqadi al ajal a yi sassauci mace mai takaba in ta gama al'adarta za ta shafa saboda ɗauke ƙarni قال أخبرنا العباس ابن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود ابن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها fil qusti wal azfar wanzu Allah yayi sassauci ga mace mai ta kaba lokacin da ta yi ta dauke ta hailar ta dauke ta yi tsarki kenan in ta yi wanka to an ba ta izini al qust wal azfar wannan turarka guda biyu za ta yi amfani da su saboda dauke karni ko gudu babu nasi mata'il mutawaffa anha bima furida laha min al-mirath babin da yazo na an soke hukunci da mace in mijinta ya rasu kafin ya rasu aka ce ya yi mata wasiya a bata abincin a bata dukiyar da za ta yi ta ce har shekara tushe suka ce an soki an canza wannan hukunci saboda me saboda ai shari'a ta farnanta mata gadi ko tumuni ko nawa ko rubi na أخبرنا زكريا بن يحيى أس... السجلي hayyatu sunna hayyatu sunna wala telan sunna mai dinki na sunna ba zai baka dinki riga kai kai ja ka sa ba sai ya dage wannan <laughs> hayyatu sunna amma ibnu abbas ai ya ce riga tsawon riga din ta gaba da in aka yayi laifi amma ta baya ce babu laifi imam malik bai ce ai ba girman kai a cikin sallah to shi yasa so da yawa zaka ga saboda lokacin jin usmanu a kan ka'ida ake gina abubuwa yasa duk alkyabba duk raki za ga alkyabbarsa ta gaba ta ɗage ko da za ta ja a baya an fahimta eh alkyabba ka'idarta sai a ɗage ta ta gaba ko da ta sauka ta baya saboda ibn abbas ya ce ai in ai mana man jarra ku kuyala ya ce ai jan tufa kuyala a ta gaba ne amma in aka daga gaban ta baya ba komai saboda sai na abakar ya ce riga tufata tana da tsawo ina kama ta ina dagawa ta baya zai kama ya daga ko ta gaban ta gaban zai kama ya daga duk sa ka ɗaga riga ta gaba baya sai baya sai me sai da sauka khayyatu sunna kenan qala Har ɗinki har teloli har ɗinki lokacin teloli ma ba sa zan bi Ba za ka ji ba ce hayyatu bid'a da'a sai sa ce a ce hayyatu sunna. Ka ala Isakun Ibrahim, ka ala hadasana Aliyu Musa, Ibn Musa, Ibn Wakilin, ka ala akwara niyyar biyar, ka ala hadasana ayi sidu annahawi, annakirima, annabida Abbasen, kai ƙawli biyar. A faɗar Allah mana sarki. wallazina yatawaffawna wa wa'anda suke aiki suke rasuwa a cikin wa na azwaja su bar matansu wasiya li azwaji an dora musu su yi wasici ma matan da za su mutu su bari na yi wasiya zai mutu a mana zai shekara wata goma sha biyu kaza zai ishe ta a bata miliyan kaza zuwa shekara zuwa shekara ko a bata abinci kaza zuwa shekara mata'an ilal hauri shekara mana jin daɗi abinda za ta ci ta ji daɗi zuwa shekara gaira ikhraji ba za a fitar da ita gidan da take ba shari'a ka'ida kenan ta farko suratul bakara sai an kawo ayar da ta soke wannan ta shafe wannan hukunci ta shafe wannan hukunci ko ta soke wannan hukunci wanne ne fi daidai me ya bambanci tsakanin ta shafe da ta soke eh sokewar akwai akwai tsanani gara a ce ta shafe ko eh kitabu ma abu dawo dawud nusikha zalika bi ayatil miras mimma furida laha min nan rubui wath-thumun saboda an farnanta mata yanzu tana da haƙƙin da za a bata to wancan wasiya an soke an shafe kenan ونسخ أجل الحول أنجو إلى أجلها أربعة wa وأشرة wancan da shekara ɗaya ne aka ce wata hudu da kwana goma kala akwara na kutai ba kala haddasa na abu ahwas an si makin an ikir ma fi kauli azza wa jalla wallazi na yuta wa fauna min kum wa ya zauna a zuwajen wasiyatan da a zuwajihin mata an ilal hauli gaira ikhraj kala na yuta wa fauna min kum wa ya zauna a zuwajen ya tarabbas na bi an na arba'ata ashurin wa ashirin باب الرخصة في الخروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها mana almabtuta wacce aka sake ta sakin ya kai ba komai a ciki saki uku kenan an ruksa ذات من في خروجها من بيتها الى في عدتها لسكناها معنى انت كما ذات iya barin gidanta da take ta je wani wuri ta karasa iddanta to za mu ji me yake faruwa qala akhbarana abdul hamid ابن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال اخبرني عبد الرحمن ابن عاصم ان فاطمه بنت قيس اخبرته وانما فاطمه بنت قيس duk inda ka je kissan ta ake kawo ita ce ita ce sahibatul qissa yasa kowa sai ya koma ya tambaye maza da mata wa kanat inda rajulin min bani mahzumin annahu tallaqaha thalathan ya sake ta saki uku wa kharaja ila ba'd maghazi ya fita zuwa yaki da ta da addinin Allah sai ya aiko mata takarda to yanzu dai tsakanin mu da ke sauran saki uku na saki daya na sake ki ba ya cika uku ba kenan wa amara wakilahum an yu'tiha ba'd nafaqati fataqallatha sai ce wakilin da ya bata takardar ka bata wani abinci nafaka ciyarwa fataqal ta sai ta ga abin da aka ce a bata din ya yi kaɗan tafi karfin haka da digirin ta bata kaza me ya haka da darajar ta bata mutum kai tana ganin abinci ya kaɗan fantalaqat ila ba'd nisa'in nabi tana son ta san menene tabbas sai ta je wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya indaha sai ga manzon Allah ya shigo gida a lokacin kuma tana wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullah sai matan manzon Allah ta ce ya manzon Allah hadhihi fatimatu bintu qais bintu qais ballaqaha fulanun ya manzon Allah wannan ga fatimatu bintu qais wani ya sake ta fa arsala ilaiha bi ba'd an-nafaqati faraddataha sai ya aiko mata da abincin ta ciyarwar ta sai ta ce ba ta so yayi kadan وزعم انه شيء تطور به سي وكيل يتي 'Ai, wannan ma ba dole bane ganin daman mu ne muka baki kuma kika rena qala sadaqa yace abin da ya fada daidai ne qala nabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ba gashi nan ya sake ta ya sako ta saki na uku kuma yace wakilin ya bata abinci amma abincin kadan sai ta rena abincin sai ce ai wannan ma da muka ganin damar mu ne muka baki ba dole bane a kanmu ba hakki bane a kanmu sai manzo Allah ce abin da ya fada daidai ne sadaka daidai ba magana ta kare ba a wata riwaya kuma sai ce ba ki da hakkin zama ma a wajen mu tunda in saki ya kai uku ba ciyarwa ba hakkin zama in ba ciki in tana da ciki kuma fa akwai wani hakki kuma da ko فانتقلي محل الشاهد هنا فانتقلي إلى أمك الكلثوم فاعتدي عندها ma'ana ba ki da hakkin ciyarwa da zama a gidansu sai in sun ga dama ki je wajen ummu kulsum wata mata ce mai karamci ki zauna wajen ta ki idda thumma qala sa'annan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna umma kulthumin imra'atun yakfuru waduha ke umma kulsum din nan mace ce da masu zuwa ziyarar ta suna da yawa tana da karamci in an tashi sallah zahar dai ko la'asar ko juma'a wannan zai ta bashi abinci wannan zai ci abinci za a ta shigowa da yawa in kika je in iddanki wajen ba za ki ji dadi ba za ki sake ba fantaqili ila abdullahi bin ummi maktumin fa innahu ki je wajen ibnu ummi maktumin a'ama ki idan ki sai ki cire zanin ki canza rigar ki canza bai san abin da ke ciki ba فانتقلت الى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها sai ta je wajen ibnu ummi maktum al'ama ta je ta ci gaba da iddata har ta gama thumma khatabaha abul jahmi wa muawiya ibnu abi sufiyan. Fatima ta binti kais da ta je ta gama sai da ta gama iddata sai muawiyatu abu jahamin da muawiyatu ibnu abi sufyan kowa ya je na neman ta da aure wannan nasu wannan nasu an fahimta mana tana da farin jini tana da karbuwa eh fajaat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasta'miruhu وسلم تستأمره sai ta zo wajen manzo Allah tana neman shawara Abu jahamin ya fito Abu Sufyan ya fito Usama ya fito ya za a yi wannan nasu wannan nasu wannan nasu to ta ita biyuwa ta yi aiki da zahiri abinda take gani ko to amma ta zo tana neman shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma abul jahmi rajulun akhafu alayki fuskasatu fuskasatu kinga abul jahmi ina jin miki tsoron yawan hulɗa da yake da sanda yana yawan motsa girgiza sanda mana da'iman sanda na tare da shi ko yaushe ina jin miki tsoro duka ina jin miki tsoron duka nan karta ci duka ko lil'asa wa amma muawiya farajulun amlaku min almal amma muawiya talaka ne ba shi da komai can zaki ci duka zaki ci abinci zaki ci duka nan kuma ba zaki ci abinci ba za ki ci duka ba ma zaki ci yunwa dukkan su aka bata nasiha wancan mai duka ne wannan kuma talaka ne ba shi da komai albashin shi bai taka kara karya to ya za ta yi fatazawwajat usama ba a da zalika wata riwaya shi manzo Allah ce fankihi usama fatazawwajat usama fa kana fihi khairu sai Allah ya sabata albarka da ta aure Usama bin Zaid wata mata ce labarin malamai suka kai wannan hadisin sai su yi ta lalatawa wannan shi ke nuna cewa duk Fatima na da zafi قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت, تحت أبي عمرو بن حفص ابن المغيرة yace da mijinta kenan da take karkashin shi wa talaqaha akhir thalath tafriqat sai sake ta karshen saki na uku فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت سيترية وأي مسألة تتاشي سكان تدا موكيل مجد سيدة تجي حوى منذ الله صلى الله عليه وسلم تنمي فتوى منذ الله صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها za ta iya fita gidan don ta dau abin zafi tana zaune gidan suka bata abinci ta ce yayi kadan suka ce wannan maganin dama ne gidanmu ma ba dole ne ba baki da hakki mu ba sai in mun ga dama mu barki ki zauna maganar ai tana da zafi sai ta ji abincin ma da aka ce ba hakinta bane ba ta so gidan ma ba zan zauna ba ba na so a min gori na fi karfin wannan tun da ba da sha nake hakkina ne na je wajen mai ba kowa hakkinsa tun da manzon Allah ce ba hakkina ba ne ba na so sai kuma me na fi karfin aiman a bani kyauta hakkina nake nema فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة في بيتها لشينة تكي بعد الأباري نتنشي سيما زالة تو مروان لو كسي شيني كي والي شي كي كلانا سيشي آآ ني بزن يدد حديث بزن يدد كيس فاطمة بنت قيس با غا آية القرآن تافا ناكما مسو مدوكي مغانا مچما مساني بكوتا كي آيني كو كسكري تي kala urwa an karat aisha tu zalika ala fatima mutane da yawa suna fatima musu to amma kanta abin ya faru kuma manzon Allah ya bata wannan fatawa ya za ku yi da ita ai take na ilimin wannan ya za a yi da ita قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمه قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا قلت يا منزل الله صلى الله عليه وسلم مجلنا يا سكيني سكي أكو wa akhafu an yuqtahama alayya ina kuma jin tsoro inda nake nan bayan gari ne kar a mutane su zo su hauro min su falo min su min fyaɗe ke fa amarha fa tahawwalat sai ce to ki taso ki zo waje kaza inda fi aminci قال اخبرنا يعقوب بن مهان بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ناجي وجه فاطمة بنت قيس سينا تنبيتا wani hukunci manzon Allah ya yi a lokacin da ya je ya masa fatawa faƙalat sai ce tallaka ha zau mijinta ya sake ta sake ku faƙasa matu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sukna wa nafaka sai ta ɗaukara kara ta kai ce ta kai kara wajen manzo Allah tana jayayya da su tana shigar da kara cewa tana da haƙƙin ciyarwa da masbojin zama qalat falam yaj'al li sukna wala nafaka manzon Allah bai ce min ina da haƙƙin ciyarwa ko mazarojin zama ba da kanta take fadar wannan saboda gaskiya ake fada shari'a ake wa wa ni an a'tadda fi bait ibn ummi maktum sai ce na je gidan ibn ummi maktum a'ama na cika sa iddata a can قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فأردت النقلة تتمجي ناسك سينا سونا تاشي لك عند جنان سبانا سونا fataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi fa qala sai ce intaqili ila baiti ibni ammik amri bin ummi maktumi fa atadi ki je wajen dan babban ki ki ki cika sa shine ibnu ummi maktumi da ama ki idda ki a can fa hasabahu al aswad wanda suke magana sai ce al'aswar sai dauki eh, dutse sai ya jefe shi dan me zaka faɗi haka wa wai waylaka lima tufti bi mithli hadha dan me zaka yi fatawa da irin haka ce mace tana idda za ta yi fita قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأته سيدنا عمر سيدنا كيف فاطمة بنت قيس إن كيك سامو شهدو غدا بيو da za su shaida cewa sun ji wannan kisan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gaskata ki amma in ba haka ba muna da hujja a hannunmu la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina muna da ayan alqur'ani a hannu ba za mu saki ayan alqur'ani mu aje mu dauki zan maganar mace ba mu sani ba ko ta kiyaye ne ko ba ta kiyaye ba sai na Umar bai sani ba na na Aisha ta ta yi musu wannan abin wato ita kuma wannan ita ce sahibatul qissa ya za a yi da ita dole a yi aiki da abin da ta faɗa ko babu khurujul mutawaffa anha bin nahar babin da yazo na macin da mijinta ya rasu tana ta kaba za ta iya fita daga gidanta da rana zuwa wata bukata za ta iya eh za mu ji قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال tullikat khalatuhu kawwan mahaifiyarsa ko yan mahaifiyarsa ita aka saki aradat an tahruja ila nakhlin laha sai ta ga tana da bukatar ta je gonanta ta duba dabbinanta kar su sibe ko a zo a kwace ko su lalace falaqiyat rajulan fanaha za ta fita sai ta hadu da wani mutum ke da aka sake ki kuma da rana zaki fita ki je gona ki je wata bukatar فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai ta zo wajen manzo Allah ta ce ya manzo Allah ga abin da ya faru mijina ya rasu ina cikin idda amma bukata ta kama ni zan fita da ranar gashi an ce min ba zan iya fita ba fa qala sai ce ukhruji wai me kenan ki fita fa juddi nahlaki ki gyara gonar dabinan ki la'allaki an tasaddaqi wa taf'ali ma'rufa to mu duba wannan hadisi ki fita ki je ki duba gonanki ki duba maslahatinki me yiwuwa ki yi aikin alkhairi a ciki in kin samu kuɗi ki sadaka in kin debo abinci ki ciyar in ki kaza kaza ki ya halatta kenan ko to shi cewa khurujul mutawaffa an habin nahar shi kuma ya kawo kisan wacce mijinta yar aka sake ta eh shi cewa kurudu mutafa an harbin har sai ka kissan wace sakinta aka yi ya za a yi eh? eh. Ya waje ba ya su to sai mazu Allah ce ki fita ki je ki gyara gonanki ki gyara zuɓar ki kula da dukiyarki me yi wa ma in kin samu abinci ki zo ki bayar sadaka ki yi aikin alkhairi ki samu lada talaka kai samu abinci eh bali ba eh eh kuma duk hukuncin su ɗaya ko a ah, hukuncin su ɗaya ne ko akwai bambanci eh eh eh wannan imamun nasai abin da ya kawo daidai ne to yanzu abin da za mu faɗa maganar manzo Allah sallallahu ki fita ki je ki duba maslahati maslahati la'allaki an tasaddaqi wa taf'ali ma'rufan illar da ta sa aka bar taftake kenan don ta yi ma'rufi ko ko a'a kari ne kan illar ukhruji ki fita fajuddi na halaki ki ki gyara dabira da gonaki zuciyarki la'allaki an tasaddaqi wa taf'ali ma'rufa dan ki yi aikin alkhairi ki ba da sadaka ki aikin alkhairi kari ne ko kari ne to in mace tana ta kaba na mutuwa rasuwa ko sakinta aka yi tana idda in wata maslaha ta kama za ta fita eh za ta fita to za ta iya fita ta je aikin hajji wannan huruji habin nahar aka ce bana tana cikin garin amma za ta fita da rana ta je ta dawo gidanta ta kwana eh to ai zakka to aikin hajji shi ma rukuni ne a ba maslaha ta ce ta kadai ba in ta je ta yi aikin hajji wata kila za ta yi hadaya za ta yanka hadaya nan za ta yanka hadaya nan za ta bayar nan za ta bayar nan eh? ba ka bane ba za a iya dogara kan wannan hadisin mace akramaka Allah bayan ya biya mana kudin haji gashi nan kafin ma mu tashi ya rasu za su je su yi aikin haji ko sai a ce su saura gida wannan magana ce ake yi a garin su take za ta fita da rana ta je inda za ta duba amma ta dawo gidanta ta kwana da daddare akwai bambanci ko ko da duk ɗaya ne akwai bambanci ko to wacce za ta je ta yi aikin haji fa bayan an riga an biya musu fatima ta bintu kai sun an tambayi ta ba tana faɗa ba ne haka a'a tana kawo madogara ai ta ce ai manzo Allah ya ce min kaza ya min kaza a wannan magana ai ba za ta yi amfani a nan ba ku je ku yi aikin hajji kafin a zo a hana ku sawa an hana ko ba hana ba ai mace tana da wata ka'ida ai muharram yanzu kai hajji ya waje ba akan kan ka samu kuɗi akwai hanya akwai aminci akwai komai da komai to ita mace bayan haka sai a ce da muharram sharaɗi ne to sharaɗi ne na inganci ko na wujub هذا شرط الصحة أو شرط الوجوب شرط الوجوب إيه in hajjin farilla ne sai je su yi in na nafila ne sai su zauna gida saboda me saboda me eh, eh. babu nafaqatil ba'ina babin da ya zo ciyarwa a ciyarwa wacce aka sake ta saki ba'i ala gaba قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمه على فاطمه بنت قيس يجي مش فاطمه بنت قيس قالت تتي طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنا ولا نفقه تتي مجي ناسك ببغ abinci ba ko wajen zama قالت kowa ali ashirata akfizatin inda ne an millahu shi ba da kafi akfiza kafiza guda goma wajen dan bakwai sai ajiye mai hamsatu sha'irin wa hamsatu tamri ita kafizi biyar ya ba sha'ir alkama kenan guda biyar kuma a dabino a ji a ba ta ta ci fa a kai rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu zalika sai ta ga cewa wannan abin yayi kadan sai ta zo ta fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sadaka tace daidai gaskiya yayi baki da ciyarwa akan wa amarni an a'tada fi baiti fulani wa kana zawjuha talakaha talakan ba'ida mana duk sa'an da aka saki mace saki na ɗaya ko na biyu akwai kome ta kafin ta gama idda yana kanka wajen ta yana kanka la tufriju ba za ta fita ba amma in saki ne ba'ini saki ne na uku shi ke nan ba ta da ciyarwa a kanka ba ta da haƙƙin wajen zama a kanka sai in ka ga dama eh ma sai. ya yi mace wace mace saki nawa eh, ba da ba shi an kai alkali ba a unguwa ake warware wannan alkali yanzu ganin shi na da wahala lauya ganin shi na da waya kotu na da wuyan shiga ba waye zai iya zabi yana da ne ana tsoron shiga a unguwa za a warware wannan baki daya a unguwa za a warware sa dole ne kowace unguwa a samu dattawan da za su fada a ji suna da ilimin addinin musulunci shi da komai ya yi sauki ya kenan duk wannan wahalhalu da muke ciki ba komawa komai bariki kenan shi ne kawo mana wannan fa Din rayuwa ta koma bariki fadar gwamnati ba haka bane ba ma'ana tattalin arziki dukiyar kasa tana hannunsu makoman kasa tana hannu sai abin da suka tattauna suka sa hannu shikenan za a zantar ma kana so ko baka so haka zai tafi to shi kuma al'amarin wace ba a ba ce ba haka yake ba daina gaggawa ko abinci mace ana cewa wai a bata abinci ta je daga kalkali gado da aka bar musu ba wani ya dauke ya canye aka ina ya kwana lafiya mutum ya mutu ya bar gado matarsa a fitar da ita gidan ƴaƴan suna neman ya za a yi marayu aka kai dukiyar su koto aka je na kudin kuma aka kwana lafiya kuma kullum ana fada kuma kowa na ji hizba bata ce komai ba fadar gwamnati bata ce komai ba fadar sarki bai ce komai ba gwamnati mana chief judge bai ce komai ba mene grand cardi bai ce komai ba ba abinda aka faɗa majalisar ma'ana majalisar shura ba su ce komai ba ma'ana ba wanda ya ce komai ko sun fada ba a ji ba ko sun fada ba a yi aiki da shi ba kuma dole ne a tashi a neman matalaka hakkinsu mace ɗaya aka ci mata mutunci ta bude wa mu'tasima sai Allah ya shigar da muryarta a kunnen sai tashi ne yawan share bacci an cuci wata mace cikin talakawarsa a wani gari ba wai cikin a wani ƙauye shi kenan bataliya manya-manyan zoji su zo a je a kwaci wannan matar shi da malami ka za ya fito shi da shehu ka za ya fito shi da mai mulki ka za ya fito sai da kowa ya fito aka je aka kwace mata hankinta. tukun hankalin halifa ya kwanta babu na nafaqatul hamili almabtuta babin da zo na mace da aka sake ta saki uku amma kuma tana da ciki kala akhbarana wannan kisa ta sha babban da kisa Fatima bin tukai. wannan haƙƙi biyu ke kanta haƙƙi an sake ta da ɗaya ne ko biyu za a ba ta cewa yanzu ya kai saki uku ne amma kuma akwai ciki قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابي عن شعيب قال قال الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عمرو ابن عثمان طلق ابنه سعيد بن زيد وامها حمله بنت قيس البته فامرتها خالتها فاطمه بنت قيس بالانتقال shi yar uwar mahaifiyarta fatima ta Bintu kais da an sake ta yar yar uwarta sai ta ce ta tashi ta canza wuri min bait abdullah bin amr wa sami'a azalika marwan sai marwan bin al sai ya yace sai yace fa arsala ilaiha fa amaraha an tarji'a ila maskaniha hatta tanqada iddatuha sai yace a'a ta koma gidanta inda take ta gama ta karasa iddanta basu yadda da kisan fatima ta Bintu kais ba فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك سيتشي كفر مروان ta yar kawwan mahaifiyata ko yar mahaifiyata fatima bintu kais ita ce ta yi min wannan fatawa kuma sahabiya ce kuma fatawar daga wajen manzon Allah ta samu wa akhbarata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaraha bil intiqali hina talaqaha abu amr ibn hafs al mahzumi فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة sai Marwa ne ce ku je wajen fatima Fasa Alaha an zalik ku tambaye ta wannan labari فزعمت انها كانت تحت بامر لما امر رسول الله صلى الله عليه salama, Ali ibn ابي طالب على اليمن ran shekarar da manzo Allah ya nada sayyidina Aliyu Amir ya aika shi zuwa Yaman shekarar mijinta ya bi sayyidina Aliyu daga nan hanya ne ya aiko mata saki خرج معه فارسل اليها بتطليقه وهي بقيه طلاقها يا كما تسكي يا كرشن سكين كده فامر لها الحارث بن هشام وعياش بن ابي ربيعه بنفقتها وكيلا wakilan mijin sai suka ce to ga abincin da za a bata fa arsalat ila al-harith wa ayyash tas'aluhuma an-nafaqa allati amara laha ya su kune wakilansa ina abincin da ce a bani faƙala sai suka ce wallahi ma laha alaina nafaka illa an ta kuna hamilan mahallin shayi wallahi ba ta da haƙƙin ciyarwa a kanmu sai dai in tana da ciki wa ma laha an ta suna fi maskarina illa bi izinina ba ta da hakkin ta zauna gidanmu sai dai inda izininmu فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما fatima bin tukais sai ta ce haka na je wajen manzon Allah na faɗa masa yace daidai suka yi halat fa qultu aina antakhil ya rasulullah ya manzon Allah tunda daidai suka yi ni kuma ya zan yi ina zan je ba zan zauna gidansu ba su yi min gori kenan aiko فقال انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكهها رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت أسامة بن زيد باب الأقراء باب النزول القرء haila ake nufi ko tsarki yakan dauki malan haila yakan dauki malan tsarki qala akhbarana amr bin mansur qala hadathana abdullah ibn yusuf قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن المنذر بن المغيره عن عروه بن الزبير ان فاطمه ابنه ابي حبيش حدثته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم تازو تنا كوكان جنينا تزبو متى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق ai wannan jinin da ke zubowa jini jijiya ce ta tsaki fanzuri idza ataki taki fala tusalli ki ki dakata ki duba in jinin ke zo miki ce ki dakatar da sallah wa idza marra qur'uki fatatahari in jinin ki ya dauke sai ki tsarki ki sallah قال ثم صلى ما ثم صلي ما بين القرء الى القرء sannan ki sallah tsakanin jini zuwa jini in jini ya zo a dakatar da sallah in aka gama in jini ya dauke sai ayi wanka ayi sallah babu nasil muraja'a ba'da at-tatliqat salas babu da yazo na an shafe hukuncin mutum ya sake saki matarsa uku sannan ya sake komawa da ita da in ya saki matarsa uku ma sai ya koma da ita قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقر قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد النهوي عن عكرمه عن ابن عباس في قوله daga abdullahi dan abbas a cikin fassarar faɗar allah madaukakin sarki malan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب fa awwalu ma nusuka min alquran alqibla ce farkon abinda aka aka shafe hukunci sa cikin alqurani qibla ala kallon baitul maqdis Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr almasjid alharam wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء matan da aka sake su za su zauna su yi tsokaci tsarki uku ko jini uku wala ya hinu da hunna ayyar kuna ma halatta Allah fi ba baya halatta su boye abinda Allah halitta a cikin mahaifansu na akwai ɗa ko ko haila ne ko menene ila kauri in aradu isla suratul bakara wa zalika bi annar rajula sai ce abinda yake faruwa shine da mutum iza tallaka imra'atahu fa huwa haqqu bi raj'ati in mutum ya saki matarsa shi tantanta da ya dawo da ita wa in tallaqaha thalatha ko da ya saki ta saki uku ne fa nusika zalika wa qala at-talaq marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan babu raj'a babin da yazo na kome قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال ابن عمر قال abdullahi da umar da kansa yake ba da labarin ce ballaktu ra'ati wa hiya na saki imra'ati matata wahiya halin kasancewarta ha'idu tana cikin haila fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Umaru sai umar ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika sai ba shi labari ga yaron abdullahi ya saki matarsa tana cikin haila fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce murhu an yuraji'aha ka ce masa ya koma muraja'a ya koma da ita saki ya ko bai akuba ya fa'iza tahurat ya'ani fa in sha'a falyutalliqha in ta yi tsarki daga wannan hairan in ya gada maka risa wanda ita ce suke ta qultu li min umara sai mai bayani ce sai na tambayi ibn umara da kansa fa min minha wannan sakin an dauke shi saki ne kala ma yamna uha ce me zai hana dauke shi saki ne ara'aita in ajiza wastahmaka eh yana magana akan sake da ku mun karanta wannan ayyawa قال حدثنا بشر بن خالد قال انبانا يحيى بن ادم عن ابن ادريس عن محمد بن اسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهول السند قال واخبرنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قالوا ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى كتير كوما دئتا har sai ta sake yin wata haila ta tsarkaka da wannan ta sake yin wata haila fa'iza ƙahurat fa'in sha a tsallaka in ta tsarkaka in ya gada dama ya sake ta kafin ya sadu da ita wa in sha amsaka ya ga dama ya rike matarsa fa innahu talaqu alladhi amara Allahu azza wa jalla bi qala ta'ala fatalliquhunna li iddatihinna fassara wannan aya kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا سئل عن الرجل طلق امراته وهي حائض فيقول عبد الله عمر شيخ وشيني sahibul kissa a cikin wannan matsala kamar yadda fatima bintu qais ta yi shura a cikin matsalar mace na cikin idda ta za ta canza waje tunda an sake ta sake fa kun an tambaye shi to ya abdullahi dan umar me ya hukunci mutum ya sake matarsa tana haila fa kun amma in talaqaha wahidatan aw ithnatayn in saki ɗaya ne ko biyu Fa inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama. Wanzu Allah ya umarci shi ya koma da ita. In bai koma da ita ba ta komo sai ya koma da ita. Ba kaba ne ba. Fumai yanzu koha ta fahimta haizakan ofura. Sannan ya rikita har ta sake yin waɗannan haihar. Fumai batura sannan ta tsarki. Fumai kwandiku ha an yi masa ha. Sannan ya gada ma sake ta kafin ya samu da ita. وأما إن طلقها ثلاثا فتوان عبد الله بن عمر أما إن طلقها ثلاثا abla da umar fatawarsa kenan saki ɗaya ne ko na biyu manzo Allah ya ce ya koma da ita ta yi tsarki ta sake yin wata haila in ta yi tsarki ya ga dama ya sake ta kafin ya sadu da ita yana so ya rike matarsa amma wannan sakin da aka yi a cikin haila ɗin in saki ne na uku a asaita Allah fi ma a maraka bihi min talakin ka saba wa Allah a cikin abin da ya umarce kai cikin saki min talakin ra'atuka wa banat min kam ra'atuka saki ya an kuma taka tashi nan ba aure tsakanin ku kenan fatawa wace waye ke wannan fatawa Abdullahi Umar da a cikin an saki mace cikin haila sakin bai yi ba Abdullahi Umar ba zai faɗi wannan magana an fahimta kuma shi ne sahibul qissa قال أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنيه ابن طاووس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا يا جي أنا تنبي عبد الله بن عمر سوى متن يسكي ما تستنا حيلا ميكي حكمتي فقال سيتي أتعرف عبد الله بن عمر kasan wanda ake ce ba abu da umar kasan shi kala na'am ya ce ina san shi kala fa'inna hutar eh, na kamra a taho ha'ida to shi tabbas shi ya saki matarsa tana haila fa'ata umaru nabiya sallallahu alaihi salama fa'afbara hun khabara sai umar ya je ba manzo allah labari ga abu lahi umar ya saki matarsa tana haila Fa'a hu an yi raji a tura sai umarce shi ya mai da ita har sai ta tsarkaka ولم أسمعه يزيد على هذا ولم أسمعه يزيد على هذا قال عبرنا أبي عبدة ابن عبد الله قال أنبانا يحيى بن آدم وحول سند قال وأنبانا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا an sare bin salihin an salamata bin kuhairin an sayir bin jubairin an bin abbasin an bin umara an nan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala wa kala amurin inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana tallaka hafsa tun maraja a ha والله اعلم وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت daga yau an rufe karatu kenan sai bayan sallah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saukaka al'amuran alhazanmu da waɗanda suka tafi da wanda aka dawo da su Allah ya sa a koma da su kowa ya aikin sai dawo lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka farfado da kasuwanci a kasashenmu Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin sana'a Allah ka sa albarka a cikin albashi da fenshi da komai da komai na musulmi baki daya Allah shugaban shugabannin mu na addini Allah ka yi musu jagora ya Allah madaukakin sarki shugaban mu kuma shugabannin mu na yan siyasa kuma Allah ka shirye su ka nuna musu gaskiya inda take ka ba su ikon binta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum